Wani kallon tara saura kwata, Balaraba ta yi wa bishira tana ya mutse fiska ta ce, Billahi lazi, kika sake min wannan furucin sai na fasa miki baki. Aikin san zan iya ko? Bushira ta ce idan baki fasa min baki ba, ba kya tsoron Allah. Ke daga an yi magana sai ki rinka nuna mutane mutane gadara, aikin kawai. Shiro Balaraba ta yi ganin ranta ya ɓaci, san ba ta son ɓacin ran Bushiran. Saboda ita kaɗai ce ta iya zama da ita take jure halinta, ta ce, Ai sai ki shige mu tafi, ni wallahi na gaji tsayuwa a gurin nan, wai sai yaushe ne za a tashi Tun da dai mai martaba ya tafi, ba shi kenan ba kowa sai ya kama gabansa, ta faɗa tana ɗage kai. Sai dai ke ki tafi, amma ni ba zan bi ki ba. Ke kullum ba kya gudun abin magana duk da halinki amma aka karrama ki a gurin nan. Gashi kina nema ki watsa mutane ƙasa ido. Bushira ta faɗa tana ɗauke kanta daga kanta. Gaba ta yi kawai ta kyale ta a gurin a tsaye ta ce, sai kin dawo. Ai wallahi ba zan zauna ina ɓata na ba. Kin san su Sadiya suna can suna takure babu mai basu abinci. Kafin ta ƙarasa, sallau ta tari gabanta cikin yaƙi ya ce, Diyata yarinyar albarka, ina alfahari da ke. Gabanta ya faɗi, sai ta dage ta ce, Kawu, ashe ka zo gurin saukar, ban ganka ba sai yanzu. Washe haƙwaransa ya ce, Na zo tintini a gaban ido na mai martaba ya fito, duk ina kallon shi har ya koma cikin gida. Ya faɗa yana dariya mara dalili, domin kana ganin yadda yake yi, ka san ƙarfin hali ne kawai. Allah sarki kawu, wato ka zo ashe, amma kana ji mai martaba yake faɗin ina wali na yake, ya fito ya karɓi kyaututtuka na, amma kai shiru ko? Tana sare ta yi masa wannan maganan domin ta ga halin da zai shiga. Sanin da ta yi ba su da maki sama da shi da iyalan shi duk da yana matsayin wan mahaifinta. Duk sai ya direre ce saboda ya san yarinyar ɗaya zafin kai ce. Duk da cewa ba ta masa rashin kunya amma yana shakkanta. Ya san kallonsa kawai take yi gashi shi kullum nuna mata yake shi ubanta ne tunda mahaifinta baya raye. Amma duk wani hakkinta ya kasa ɗauke shi. Hasali ma da haɗin bakinsa ake muskuna musu a cikin gida ita da ‘yan uwanta. Sai ya hau dudduba jikinsa ya ce, Dube ni babu laraba, babu suturan arziki, kunya nake ji, shi yasa ban fito ba. Ya faɗa bakinsa yana rawa. Kai da ganin yadda yake magana, ka san tsari ne kawai na rashin gaskiya. Bata ce komai ba kawai, ta hau duba kayan jikinsa, ta ce, Kawo kenan, ai kowa da sandan hannunsa yake duka, me laifin tufafin ka yanzu? Gaskiya ban ji daɗi ba wallahi. Ni kaɗai a gurin kowa da ƴan uwansa da iyayen shi amma ban da ni, duk su kawo Habu da kawo Mamman da kawo Salisu babu wanda ya zo gurin nan. Har Safiya da Mabaruka babu wanda ya zo. Ai shi kenan, ta faɗa tana ɗaga kafaɗanta. Duk sai ya rasa abin faɗa saboda rashin gaskiya ya ce, Kin san waɗannan ba sa son zumunci, kowane shege sai ya ce kasuwa zai tafi, su kuma su tafi da yake magana a kansu. Kin san su da shegen son kuɗi kamar jaraba, suna can suna aikin awara da ƙulle-ƙullensu kamar koyaushe. To kawo, ina uwa, ina iya, su me yasa ba su zo ba, ta faɗa domin ta ji me zai ce. Domin ta san ɓata bakin da take yi, saboda ta san ba zuwa za su yi ba. Lokacin da suka ji labarin saukar cewa suka yi, saukar zuku ce wannan. Kawo ya ce, ke ma dai balaraba, Kin san wa'ancin tsinannun matan ba za su so ba, neman kuɗin su ya fiye musu komai. Ki rabu da waɗannan 'yan hassadan, ya faɗa yana ƙoƙarin karɓar allon hannunta. Gami da ketuttukan, hankalin shi na kan makullin gida da shago, sai faman washe baki yake. Sakar mishi ta yi tana bin shi da kallo, ganin yana jikin shi yake ta rawa. Hmm, kawu kenan, ta riga ta fahimci abin da yake wa. Ya ce, Diyar albarka, gaskiya ina alfahari da ke da ɗan uwana Ayuba ya haife ki. Allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa. Amin Balaraba ta ce, ta ci gaba da cewa, kawu na ji kai babanmu addu'a amma ban da mamana ba ta fuska kawai ya ce Allah ya ji kanta ita ma daga haka ya ja bakin shi ya shiru ita dai ta rasa wace irin kiyayya ce kawu ki wa mamanta duk da ba ta raye ya ce ai sai mu tafi gaskiya na ji farin ciki sosai balaraba za ki je makka mu kuma muna nan zaune dariya ta yi ta ce kawu kenan kar ka damu na bar maka ka je kawai ta faɗa babu wani damuwa ta tare da ita wani farin ciki ne ya ziyarci zuciyarsa ya ce ja'ira mai kama da tsohuwar karuwa Ai ko baki bani ba, baki isa ki je Makka ba inda ina raye a doron duniyan nan. A zahiri kuwa sai ya rinka washe baki kamar me, ya rinka shi mata albarka kamar babu gobe. Jin shi kawai Balaraba take yi, amma tafi kowa sanin waye kawo. Haka dai suka ranka ya suka tafi gida, kawo sai hirarraki yake mata na babu gaira babu dalili. Wani gida na fara hangowa cikin wani kusurwoyin lungu. Wanda kutoci suka yi wa yawa, ga sunan sun bi hanya babu kyawun gani. Gefe ga wani tarin bola da tarkace na wata tsiya. Yara duk sun tara kayan gongon, Da alama yaran layin suna fita sana'ar gungun. Domin ga alamun nan na tarin robobi da karafuna da buhuhuna. Haka suka yi ta tsallake shirgin gurin kafin su kai wani gida wanda bai da kofan arziki. Duk kofar ta lauye ko tsayuwa ba ta yi da kafarta sai an tokare da dutse ko kujera. Kawu sai zage-zage yake yi kafin ya shiga gidan faɗi yake. Shegu tsinannu ‘ya'yan Allah ba ni. Duk sun zo sun cika mutane layi da kayan sata ‘yan iskan yara kawai. Wani kallo mai kama da harara Balaraba ta yi wa kawu ta ce, Haba kawu, wannan zage-zagen ba shi da amfani, shi yasa suka raina ka, ina ruwanka da su. Sai la'antar su kake ta yi, ta ina za su yi albarka. Kar ka manta fa, har da su babaye da walidi a cikinsu. Shi kenan tun da ka haɗe ka zage su, babu yadda za a yi su yi albarka. Neman halak su suke yi, ya fi su je su ɗauki na wani, ta ƙara shi magana cikin ɓacin rai. Yaran murya ya yi ko kunya babu, domin shi yanzu lallaba baraba yake so ya yi ya kwace dukkanin abin da ta samu a wurin saukar. Ya ce, Rabu da su ɗiyar albarka kin ji ko? Shige mu shiga ciki. Aike ɗan dan uwana yayi sa'an haihuwa ba kamar waɗannan 'yan iskan ba. Yaran da ke gurin suka kwashe da dariya suna nuna shi da hannu. Domin dai dama yaran sun raina shi sakamakon zubar da mutuncin shi da yake a gurin. In sun je gwangon ɗinsu sun dawo ya biya karɓe musu kuɗi. Balaraba ta ja tsaki ta shige ta bar shi a gurin ta ce, "Ai kaga abin da nake gudar maka na." Gashi nan sun maida kamar haukaci. Walidi ne ya fito a guje ya ci kawo da Balaraba, ya yi mata wani bangaza kamar zai yada ita kasa, ya yi gaba ko sauraron bai yi ba. Da sauri ta janyo hannunsa ta zabga masa maruka hagu da dama ta ce, Don uwarka ne sa'arka ce zaka bangaje ni ka wuce ko kallo ban ishe ka ba? Ko kaka ina shiga sabgar ku ne? Ko ka walidi ya fashe da shi ya shige cikin gida da gudu yana cewa, Allah ya isa ban yafe ba, shegiya ‘yar karuwa. Wani ɓacin rai ya dirawar Balaraba, ta yi cikin gida a fusace, yau sai ta ga wanda walida yake takama da shi, lalle yau za a yi rigima a gidan nan. Domin ta gaji da irin cin zarafin da yaran suke yi mata, da sauri kawo ya bayansa yana zagin walidi ta uwa ta uba. Uwa, Tana zaune akan kujera ‘yar tsugunu tana wanki, da ke shine sana'ar ta wankau. Walidi ya shigo yana kurara ihu tamkar wanda aka yanka. Sai tambayarsa take menene da kire iya cewa, ‘yar karuwan can ne ta mare ne hagu da dama, ina ji ma ido na ya fashe. Ya faɗa yana rantsa ido ɗaya a cike da sharri. Cikin sababi da tashin hankali, uwa ta miƙe tana gyara ɗaurin zan da ta ce, lalle yau za ta ci kambu a gidan nan wallahi tallahi ba zan lamunci wata 'yar iska ta rinka dakar mun 'ya'ya ba bara da shigo in ji me dalilin Kafin ta karasa, ta jiyo muryan kawo yana surfa waldi zagi, abin mamaki. Yau kuma da abin da ka shigo kenan malam? Me waldi yayi maka kake da surfa masa zagi haka? Kar dai a ce kana tare wancan matsiya ce, yarinyar ce Balaraba. Ta faɗa tana nuna Balaraba da ke cikin rijiya tana kallon ta Kawo ya gyara tsayuwa game da rike abubuwan da ke hannunsa da kyau. Ya kalli uwa ya ce, Laifi ne don na cire mata? Yarinyar kirki haka? Kawai kin ɓata yaran kin sangartar da su, ba su ganin kowa da mutunci a gidan nan. Yanzu a ce kamar Balaraba, walidi zai zage yana zagi, kina kallon shi kice in yi shiru? Mukun mamaki ne ya kama uwa, jin abin da kawo yake faɗa. Lalle akwai lodi cikin naɗi. Kawun da yake zama ya zagi Balaraba da ita da iyayenta da ƙannenta, yau shi yake tare mata faɗa? Ta gyara tsayuwa game da gyara ɗaurin ɗan kwalinta. Ta kalli kawu ta ce, "Awo, ashe kai ma ta fara baka cin hancin ne." Cewa za ka yi ka fara cin kuɗin zina da sata, ta faɗa tana wani girgiza ciki cike da neman fitina. Kyafta mata ido kawo yayi ganin har ta hasala, duk Balaraba tana kallon shi. Aiko da ke uwa ta san halin mijinta, nan da nan ta dago abin da yake nufi na kifta mata idan da ya yi. Ke kuwa uwa wani irin abu ne mai muni yarinyar nan ta yi miki. Har kike jifanta da wannan mugun alkaba'i haka, me yayi zafi haka, ke ma fakin haifa. Iya ce take faɗan haka bayan fitowanta daga ɗaki tana tsaye tana riƙe da haɓa tana kallon uwa cikin mamaki. Kafin uwa ta ce komai sai ga su baruka, sun shigo a guje, kowannen su rike da farin bokiti wanda suke zuba a waransu da suke siyarwa mai kwai suna kaiwa kasuwanni. Sai wasan banza suke suna dariya kamar wasu shashashe. Kowacce ta ci jan baki game da wani katon a cuci a su. Sai suka tsaya ganin iyayen nasu a tsaye da gani faɗa ake. Uwa ta ce yau wa 'ya'yan albarka. Daman tun da na ji shiru, na ce lalle yau awara sai ta ƙare. Allah dai ya muku albarka, ya ba ku miji na gari, duk ɗan bakin ciki sai dai ya mutu eh Ta faɗa tana kallon gefen da iya take tsaye tana kallon su. Shamsiya ta ce, wai miye ne? Na ga duk kun yi wani cirko-cirko, ta faɗa tana yau balaraba wani kallon iskanci. Uwa ta ce, wannan mai ido a tsakar kan ce take zagi na bayan wannan ma ta mari walidi Shi shine babanku yake cewa wai laifin walidi ne kan na yi mata magana shine wannan yar uban nata ta fito za ta tare mata ta faɗa gami da zama akan kujeranta da ta tashi ta ci gaba da wankinta tana ci gaba da ci ga iya mabaruka ta kalli kawu sallau mahaifinsu cikin raini da rashin kunya ta ce haba kawu yanzu har ka fi son bare akan jininka yanzu a gaban ka wannan jakar take zagin mahaifiyarmu baka ce komai ba iye kawai sai ta ajiye bokitin auren a kusace ta yi kan balaraba ga dangada Dama sun saba dambe, duk shamsiya ba su da hankali, in dai abu ya haɗa ka da su, abu kaɗan sai a fara dambatuwa. Balaraba ta yi saurin kaucewa daga cikin rijiyar, ta tare shamsiya tun kafin ta su. Suka kace mai da faɗa suna kokowa abin mamaki. Mafaruka ta fara ɗaukan abubuwa tana dukan Balaraba da shi, ganin ta kayar da shamsiya tana ta dukanta. Sai ɗora mata a shan mafaruka take ta yi na uwa da uba. Iya ta shiga tsakani tana rabawa gami da rike Balaraba amma ina Balaraba ta ki rabuwa domin dama ita in ta zuciya faɗanta baya rabuwa. Shi ko kawo sallau barin gurin yayi yana tsitsine wasu shamsiya a zuciyarsa domin babu hali ya faɗa a fili saboda yana tsoron masifar uwa. Uwa da ta ga ana cutar ‘yarta sai kawai ta ɗauko ruwan da take wanki da shi cikin roba ta kwarara a kan balaraba. Tun daga tsakiyar kanta har kan kafanta tana ta zabga mata zagi gami da mugun fata. Da ƙyar iya ta janye balaraba daga kan shamsiya tana ba ta haƙuri gami da yi mata faɗa. Shamsiya da ta samu ta miƙe ta ci gaba da jifan balaraba da kwanuka na cin abinci wanda suke gefe don ƙazanta har yanzu ba a wanke ba Ƙudaje sai bi suke game da ruwan wanki da uwa take ta kwara musu. Har ta samu jifanta a kanta gurin ya tasa, cewa take, wallahi sai na ga bayan ki don uwarki, karuwa kawai, uwar mu zaki dinga zagi, shegiya wacce ba a san asalinta ba. Bakin ciki tamkar ya kashe Balaraba, sai kawai ta fashe da kuka a gurin. A gurin su Sadiya da Shamsu kanninta suna nan dawowar su kenan daga makarantar allo. Yara duk sun cika gidan. Iya ta janye Balaraba ta kai ta ɗakinta tana rarrashinta ta ce, Ko da yaushe ina faɗa miki, ki daina biye wasu mabaruka, ba su da hankali. Ba hankali ne gare su ba, Ga shi yau kina cikin farin ciki, kin sauke alkur'ani mai girma, amma za ki ɓata wayonki, dan Allah ki daina kula su. Cikin kuka ta ce, Iya kina jin zagin da suke min fa, wai me na tsare uwa da yaranta ne suka tsane ni. Ni fa ba sa bani ci, ba sa bani sha, ni nake wa kaina komai, ni nake fita in nemo abincin da zan ciyar da kaina, in ciyar da na. To gaskiya, na gaji, zan siyar da gado na kawai in bar musu gidan nan Gwar in je in kama haya sai ya fi min a'a balaraba kina nufin zaman kanki zaki ba zai yiwu ba dama yaya lafiyan kura kullum cikin miki sharri suke duk wanda ya cewa kin kama ɗaki shi kenan zancen su ya tabbata ki ƙara haƙuri kin ji ko kwana nawa ne zaki yi auren ki a'a iya ki kyale ni kawai ta faɗa tana share hawayenta iya da ce aiko ba zan kyale ke balaraba Kin hakan yana nuna cewar cin amanan dan uwana ne yau ba Sam bai cancanci haka ba, bayan haka ma kuma zumunci bai ce haka ba. Share hawaye ta yi, ta kalli ta Sadiya da Shamsu wanda suke zaune sun zuba mata idanu suna share hawaye ta ce, Kun ci abinci? Girgiza mata kai suka yi alamun a'a. Miƙewa ta yi ta karɓi makullin ɗakin ta gurin iya ta ce, Ku taso, ku je ku siyo indomi in dafa muku kafin in ɗaura girki. Ɗakin su na gado ta buɗe musu, suka shiga, tana jin su mabaruka da shamsiya sai zagin da suke ta yi har yanzu ta yi musu banza. Ta fito da kuɗi gudan ɗari biyu sabuwa dal ta ba wa Sadiya, da ke tafi Isiyaku wayo. Ta ce maza, tashi ki siyo indomi guda hudu. Sai ta dafa musu kafin ta ɗaura abincin dare. Cikin farin ciki Sadiya ta karɓa ta tafi kantin Abba, wanda yake layinsu, sai murna take yi da ke yarinyar tana son indomi sosai. Shi ya sa kullum sai ta yi wa antin tasa addu'a a cikin sallah saboda duk abin da suke nema tana musu wannan kenan. To masu sauraro a nan zan dakata ku yi hakuri da wannan saboda an fara mana ruwa zuwa an jima ruwan zai fi haka ƙarfi kuma ba lalle ku iya gane karatun nawa sosai ba. Murtara a kashi na gaba da yardan Allah za mu tsara daga inda muka tsaya insha Allah a inda kuma za mu shiga asalin cikin labarin kenan kuma insha Allah. Hakanan kuma ina ƙara godiya da kasancewanku a tashar mu ta Ash Multimedia. Sabbin zuwa muna muku maraba da zuwa da fatan kuma za mu dinga ganin comments ɗinku a duk sanda muka yi posting na sabon bidiyo. Mun gode sosai mu tara a gobe da yardan Allah. Mu kwan lafiya. Thank you.